ina son yi amfani da wannan dama in sake mana wani ta'aziyya da kuma jejeto wanda wannan musiba muna fatan kar Allah ya kaddara mana ta. musiba ce babba a yau mun tashi da sanarwa cewa wasu 'yan uwa a cikin jihar kaduna wanda ba nisa daga cikin kaduna ma zuwa inda suke sun shirya maulidi kamar irin namu wannan suna cikin maulidi sojoji suka harbo musu bom daga sama kuma sojojin nan na najeriya akalla mutum sama da sittin sun mutu mutum sama da kaman ɗari suna asibiti to wannan ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna ta'aziyya ga dukkan yan uwan musulmai na wannan ƙasa mu hasatan ahalin tijjaniya hasatan ahalin faida ibrahimiya hasatan masoya maulidi masoya annabi muhammadu muna kira ga gwamnatin tarayya ta najeriya da gwamnatin jihar kaduna lallai wannan abun kar a bashi ya tafi a haka banza irin wannan zai jawo musibar da wallahi ba za a iya karewa ba ina wayannan sojoji suke lokacin da ake boko haram a ƙasar nan ina wayannan sojoji suke lokacin da ake kidnapping din 'ya'yan mutane da matansu a jihar kaduna ne ba a jihar kaduna ba a nan ne ake da birnin gwari da yankinta da sama da shekara goma ba a iya noma gonakai ba ina suke a zamfara ina suke a kebbi ina suke a sokoto ina suke a yankin maiduguri duk ba su je sun mana wannan aikin ba sai mutanen da suka zo suka kafa kwanofi suka taru suka kunna wuta suka saka lasifika suna yabon annabi muhammadu da sunan maulidi su sojoji za su harba wa bob duk da sun ce kuskure ne ina kwarewarsu take cewa aka yi daga kaga mutum ya ta'aru kawai ka sa masa bob ba su da abun ganowa ba su da kyamarori na hango mai ake yi saboda haka wannan abun muna kira da babban murya wallahi gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar kaduna su shiga ciki su ɗauki mataki na gaggawa in ba haka ba ga sunan ga ubangiji wannan ba abun ai shiru ba ne lallai ne duk wanda aka kashe gwamnati ta biya diyarsa ta biya iyalansa diyarsa na kiman wanda aka kashe sannan wanda ji cewa ɗauki nauyinsa sai ya warke sannan gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya da bangaren sojoji su fito a fili da jaridu da kafafen yada labarai su ba wa al'ummar mu haƙuri idan ba a yi haka ba mu ba mu da ƙarfi mu ba mu da ƙarfi amma muna da wannan muna da Allah muna da manzon Allah mun tabbata Allah da annabi wallahi ba za su bar wannan abun ya tafi a banza ba in kun ce kuskure ne lillahi alhamdu to ku fito ku nuna kuskuren ma'ana ku yi apologize shine da turanci ko ku ba da haƙuri ku nuna kuskuren da ya faru kuma ku ɗauki matakin biyan diya akan iyayen waɗannan mutane da al'ummarsu sannan kuma ku ɗauki nauyin waɗanda suka ji ciwo a yi musu magani wannan shine kiran da nake yi ina jajanta mana dukkan al'ummarmu na 'yan ɗariƙar tijjaniya da al'ummarmu na halin faida da dukkan masoya manzon Allah sufaye da dukkan musulman Najeriya Allah ya kiyaye mu Allah ya hana mu ganin haka Allah ya tsare mu ya tsare mana kasar mu ya tsare mana al'ummar mu ya tsare mana ainihin Najeriya gaba daya idan ba mu ji zafin wannan ba wallahi mu ba muminai bane mun tabbata ko mu muminai ne tunda kwanan nan Allah ne shaida ba maulidin da za mu zauna mu tashi ba mu yi wa Falastinawa ma addu'a ba ga yan uwana ba wani maulidin da muka je muka tashi ba tare da mun tuna abin da yake faruwa a Palestine na udwani da yahudu da nasara da suke yi akan kasar eh, Palestine ba ma'ana a baitul muqaddis kullum sai mun yi addu'a mun nema musu nasara a wajen Allah mun nuna damuwar mu wannan suna can wata ƙasa ƙarshen duniya ta can tsakiyar duniya mu muna nan amma muna jin su a zuciyarmu balle a cikin ƙasarmu mu ƴan uwa masoya manzon Allah wannan ku sani duk wani masoyin annabi kun taba masa zuciya kuma wallahi ba ku fito kun ba da hakuri ba to mu abun da zai same ku kar Allah ya sa ya same mu amma mun san ubangiji ba zai bar wannan abun ya tafi a haka ba muna fatan Allah ya kiyaye mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ainihin tabbatar da mu akan ayyuka na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kiyaye mana al'ummar mu da take اللهم صل على سيدنا محمد